بعد to eh, za mu dora kan inda muka tsaya kuma bisa ikon Allah dai akalla dai za mu ci rabin littafin a bisa dukkanin alamu akalla وسأل عمر ابن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب الله يكرمه تدا وترنيا كم يوم مسلم kun gane ko ya tambayi wani mutum anin ne ya ce ya kai ya sunanka ɗaya kuli faƙala jamratu ya ce sunana jamra garwashin wuta faƙala wasu abinka ahin eh? sunan baban kafa sai ce shihab bantamma garwashin wuta baban kafa ya ce bantarma da hausa haka muke fassara shihab bantarma kun san bantar ba yula abu ka san yula ba la haura wala quwwata illa billah ina wata sabu da ne kin ga wato duk harshen wuta harshen wuta ana kiransa yula ana kiransa bantarma وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا الرسل أين وسائل سننك جمرة بابنك بنكرمة يولا شهاب أوكي سيسي ممن نعم. توي كده إلاني سيسي دقى حرقة ضبكة alhurqa daga hariq hariq kuna ha sai ce fa to ungonka kafa gidan kafa sai ce baharatin nar kogin wuta suna ungwata ke kogin wuta kala sai ce fa aina maskanuka to ina ne gun zamanka sai ce bi za ta lava kusa da inda ake cewa lava لما قيل جسم كنا متني كلا إنها لضا تو ودن لما قالوا سيدنا عمر كمر أبنيا باتها مصري سيدي اذهب اذهب فقد احترق مسقنه جيكا ذاك اسكي جدنك يا قولي جيكا جدا ذاك جدد أبن دي فور فذهب فوجد الأمر كذلك da ya tafi sai ga gidan na cikin ci da wuta wato wai an nuna maka suna yana da tasiri sura kar ku yarda mutum a sanya ma yaro suna wanda ke da ma'ana wanda take ba ta da kyau a wannan ai ya faɗa a matsayin eh, riwaya ce muna jiri da riwaya ne imam ali ya faɗa cikin muwaffa na malikinsa haka ibnu qayyim sallallahu alaihi ba wani izgili ba ne yana gaya wasu ya abin da ya sani to in ma izgili yake yi da to izgilin ya tabbata a kan shi Allah kiyaye kama abbaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an ismi sahalin ko suhailin ila suhula ila suhulati amri man fadaibi kamar da annabi ya nuna sunan sahalu yana nufin sauƙi ne a yakin hudaybiya kuma haka abin ya tabbata kun san abin da ya faru ranar hudaybiya a wace shekara aka yi hudaybiya shekara ta shida saboda lokaci kuma da aka tafi za a yi yarjejeniya sai suka aiko wani mutum ana kiransa sahalu ibn amr sai da ce sahalu sauki to ai al'amarin ya zo da sauki sun aiko da sahalu shi yasa annabi yana son fata mai kyau kun gane ko suna kika sa mai kyau ya zamanto fata kike nufi saraukin aka ce abida aka ce mumina ku ɗauke shi a matsayin fata ne a zauna lafiya kala fata muke ba wani yanzu ɗauke ta kai ba ne ku ɗauke shi a matsayin fata shi kenan kun gane ko kai ko tafiya za ka yi aka ci hanya ta kasa gida biyu ga dama a gago aka ce ka bi dama don kana son ka zama cikin ashabul yamin ai fata ne mai kyau wata ran mun zo ko aina ne a nan cikin gari a kano sai ga danjar wuta amma muna zuwa sai mu sai mu aka ba mu koriyar fitila sai ce mana ko aljanna ma haka muka zo mu ce kawai wai na nufin hatta ma danjar wuta idan ka zo karama a tsaye da kai yace muna fata ko a ce ku wuce ko ba ku da abin to shi ne ma'ana ana sun husnul fa'al kamar kan ka sa suna wanda yake mara kyau al kunya shafi na 20 da nawa ne biyu wa amma al kunyatu fa hiya idza kanat tayyibatan fara atharat an nafs amma al kunya al kunya in dai mai kyau ce to tana da tasiri ga rai wa ikramun lil shi wanda aka yi masa alkunya ai an ma mutunta shi mai alkunya ne shi ne duk sunan da za a ce abu abu abu to ana kiransa alkunya yanzu misali kasara sunan ki khadija amma sai ya zama to ana kiran ki ummu maryam saboda kira da ɗaya sunanta maryam to sunan ki dai khadija alkunya ki ummuwa wani abu ne mai kyau ana so a ringa yi a najeriya dai nasan yarba sun fi mu wannan na sha fada za ka gance baba tunde baba fakunle mamma fatima da sauran su musulmi mu ba ma yi kuma da kyau kwarai da gaske da fata an gane ko to shi ne har ma kala sha'ir wani mawaƙi sai rawaka ya ce kini hina onadi li ukrimahu wala ulaqibuhu wa sau'atu laqabu yace ukannihi ni alkunya da alkunya nake kiran shi hina unani lokacin da nake kiransa li ukrimu dan girmama shi balarabe in yace da ke ummu wance to ya girmama ki su auren ba sa kiranki da sunanki. an fi so a danganta ki ga yadda kika haifa shi yasa na na Aisha kaga bata haihu ba ai amma ana kiranta ummu Abdullahi ummu Abdullahi al-Imam Ahmad ibn Hanbal yayi aure na da shekara arba'in, tukun ya aure ya shagala da karatu amma tun kafin ya aure ana kiransa Abu Abdullahi in ba ka ba na fare ai Salihu ne ai amma ba ce da shi Abu Salih sai Abu abdullah ibn taymiya ai bai aure ba Allah ya ji amma ana kiran su abul abbas ke abul abbas ahmad ibn abdul halim al-harrani al-dimashqi ibn ابن al-harrani أبو abbas so alkunya na da daraja kwarai to kema a matsayin ke na musulma ke kiyaye wannan alkunya suna kiransa metonym da turanci wato metonym wato kirarin da ake maka amma ba title ba ne laƙabi daban metonym kuma daban saboda ka alkunya kenan sai ce wal kunyatu ma sadara bi abi fulanin aw ummi fulan alkunya duk sunan da aka fara da abu wani ko ummu wani dukkanin ku ne ya kamata ce kuna amsa ummu wacce ummu wacce ko muke aure ba ki nemo wani suna ki kira kanki da shi an gane ko muhimmi ne alkunya amma wallaqabu ma yufhamu minhu wasfu amma shi laƙabi kuwa laƙabi shine abin da ake fahimtar wata sifa ta musamman kuma yawanci wal yawanci laƙabi yakan zo wajen zargi ne wani da falkun ya karamatu hatta lissafi da haka alkunya girmamawa ne ko daga yaro dan karami ne amma lakabi akwai kusan taba mutunci ciki وقد كنا النبي صلى الله عليه وسلم أبا wani yaro صغير وليارو ana ce da shi عمير tun yana yaro annabi ya masa alkunya yana wasa da shi yakan ce ya aba umayr ma fa'ala nughayr يا أبا عمير ما فعل من الغير وتيارين ينا وصادق انطولي تسأل الشيء أبو عمير يا لابار من الغير وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجلوا بكنا أولادكم حتى لا تسرع إليهم الألقاب السوء يسيكوا يمضى مضى مضى مضى كنين دفاما يا أبو الكنية كتار أين يسيكوا كي يسي أمه fa kai ne abubuwa ne ku ba su alkunya umar ya faɗa ku gaggauta ba 'ya'yanku alkunya an gane ko kada miyagun lakabi su riga alkunya to yaro ya tashi ya je makarantar boko ya yi miki da suna mara kyau ya kira kan shi da jango ya kira kan shi kaza kaza kaza kaza kaza suna ya mara sauto to ne ce ku gaggawa wajen sanya ma 'ya'yanku alkunya qabla ko kuma hatta la tasra'a ilaihim al-alqab su dan kada miyagun laqabba su riga zuwa al-aqiqa na tara ko wasu suna bata suna cewa haƙiƙa ba haƙiƙa ba duk wanda ya ai an yanka haƙiƙa ya kuskure ba haƙiƙa ake cewa haƙiƙa ake cewa haƙiƙa ku duba littafin da Allah yasa to kara ce haƙiƙa kuma cikin baka sai ce nasika shine annusuk abinda za ka yanka ma ɗa bayan an haife shi ثم بعد ذلك ينبغي للمسلم أن an عن ولده sun duk bayan abinda ka ji na bangaren tarbiyya ya kamata ga musulmi ya yi maɗansa ƙiƙa wahiyya sunnatun yanka ragon layya a afon eh, ragon suna an gane sunna wa yara ba'd ulama wasu malamai sun ce kai ai ma wajibi ce har suka ce to shi shikenan ragonka na layya ka sai ragon layya ana sati uku za a yi suna sai matar ka ta haihu kuma ba ka da kudin ragon sai kwaya ɗaya nan yanzu abu sun ragon yanka ragon layya da yanka ragon suna kuma sun haɗu a lokaci guda wanne za a yi wanne za a bari a yanka ragon suna ne dalilin ku ita ma layyan ba suna ba ce? don me za a bar layya yauwa sai mu ce eh gaskiya in har ya kama haka a yanka masa ragon suna ragon layya a haƙura idan allah ya hore ah, ko kuma ce ya faɗi ko kuma ka zai zuwa ga ra'ayin wasu a'a a yanka zai ragon layya shi ragon suna ana iya yi sati na gaba da kuma sati biyu sai dai ba mu san idan suka ɗauki wannan magana cewa in aka yi haihuwa bayan sati biyu ne mafi kowar lokacin da za ka yi daga nan kuma ya faɗi sun sai to shi kenan idan ya girma baligi ya yi makansa ragon layya sai kuka ce ne zafi shi ku ba wuta ba tun da ya riga ya girma magana ka tsaye araftunna bai to haka kenan al-aqiqa an ya kamata ga musulmi an ya afqa an waladihi wa hiya sunna na manitawa ne wa yara ba'd al-ulama wasu malamai suna gani ba? me za a yanka anil ghulami shata yaro namiji a yanka masa rabo biyu tsakaninmu da Allah muna wannan inda hali inda hali in dai tsarin ne a yanka raguna biyu wa anil jariyati shatun idan ku ya mace ce a yanka mata rago ɗaya ko tinki a ɗaya tuzbahu za a yanka ne yau masabi rana ta bakwai to wai wani sai ce da ni malin su za a fara da ranar haihuwa ne tambaye ku yau wace rana mace ta haihu yau za a yanka yaushe sai wani ce a ai ai ai ranar da ta za a fara ce daya kun gane ka, a ran asabar ta haihu yau sai yau daya eh, shi kawai a wurinsa daya ta ce wannan ka yi kuskure babban kuskure saboda abin da zai biyo baya za ka yanka ragon suna ranar juma'a kenan kuma idan ka tafi bisa wannan lissafi ka ɗauka rana ce ɗaya to wata ran za ka yi sallar juma'a ranar Alamin, ko kuwa ha to shi kenan mun yi juma'a jiya sai ka ce ɗaya yau asabar nawa biyu kuma dama sati zafi lahadi nawa uku litinin nawa hudu laraba nawa talata biyar laraba alhamis ku je ku yi juma ba zai yi ba so ka'idar ita ce lokacin da aka haifi yaro a yanzu ana kiransa zero hour sai ya sami ainihin 24 hours na dai kuma a lissafi an yadda awa ashirin da hudu ke yin mai saukar ta ce ɗaya yau tana haihuwa yau sai Allah ya kai mu gobe sai a ce kwana ɗaya da haihuwa ba haka yake ba wannan ne zai ba ka lissafi daidai to sai matsalar da turawa suka kawo mana mace in ta haihu yau karfe goma sha biyu da rabi na dare ta yi wurin yaushe lahadi ko ku asabar a al'adar batu za su da ke good morning a ce good morning ko na kwana to amma a musulunci ba babban malami ibn usaimin yana cewa rana a musulunci na farawa ne bi buzugil fajr liyom tsani alfijir in ya keto so ko da batun na cewa good morning ba ruwan mu da kai muna da sun tafi ba za mu ce ina kwana ba sai gobe Ina ka kai sallah su bai mana yanzu so kar mu je al'adar turawa su dauke mu daga abin da muke ke ba daidai ba ne tayyib tayyib tayyib tayyib yake cewa wato za a yi yanka ne ya musabe rana ta bakwai malama wace ce wannan ke wannan magana zan fa kwace wayar ki ya kamata ku sani muna tafiya kan ladabi da ka'ida ki kiyaye in kika sake za mu karɓi wayar ki mun zo ladabi ne nan ki kiyaye da Allah a yi haƙuri in kika sake zan karɓi wayar ko ce ki je waje Allah ya kyauta saboda haka wato za a yanka ne rana ta bakwai ga magana ta zo awin rabi ashar ko satin da ya biyo baya kwanan nan kenan awin hadi wal ishirin to dama shi ne abin da na gaya muku ɗazu sai ce aufi ayyar ba da zalim ko kuma kowane lokaci a wannan lokacin to ma wannan magana kamar da na faɗa ba mutum dalilin ta ba zan bai kawo dalili ba ya kamata duk magana domin za mu je mu faɗa mu ce ga dalili ga proof bai kawo ba to amma dai haka dai ake cewa in aka haihu ba aka kasa samun abin yanka wannan satin to a yi sati ne zuwa har zuwa sati biyu gaba أدلة شرعية لا أدلة مشروعية الأقيقة hujjojin da ke tabbatar da cewa yanka ragon suna abu ne a shar'ance dalilin kauluhu faɗinsa sallallahu alaihi wasallam inda ce kullu gulamin kowane abin haihuwa yaro rahilun bi aqiqati a rataye yake a ɗanfare yake da ragon layyan shi da ragon sunan shi tuzzahu a yanka wannan aqiqar anhu a madadinsa yau masabi'i a ranansa ta bakwai kulwa ranansa sa shiwa yawwa wa yukhlaqu a aske kan shi wa yusamma a sa sunan shi ku da wannan da wasu ke ci a ah, to ashe sunan sai bayan sati a'a wasu hadisan sun fassara ba sai sati ba ana haihuwa ka ce sunan wannan yaron kaza waktalafa ko kuma waktulifa fi qawli murtahanun bi aqiqatihi malami sun kara ma juna ilimi me ake nufi da murtahanun din da kafsara da yana dambare qala al imam ahmad ibn hanbal babban limami ahmad ibn hanbal ne shaybani yake ce ma'ana wa abin da ake nufi annahu imma taslan wa lam yu'aqqa anhu lam yashfa fi walidai yace ni abin da na fahimci da murtahanan in har ya mutu yana jariri walam yu'aqqa anhu ba yanka masa ragon suna ba to ba zai ce shi iyayen ba yace ni haka na fahimci mana murtahan inji Ahmad bin to kaga wannan a shi ya nuna maka yanka ragon suna abu ne mai hadari inda ya kai domin idan ba yanka ba ji Imam Ahmad har ya mutu yana yaro to ceton da 'ya'ya ke yi ba zai musu ba a fahimtar ahmadu bin imam ahmad kuma a tunar ilimi da tafawa babban mutum ne mun faɗi kaɗan cikin sifofinsa ruwa na'am eh wannan ai fahimta ce yawwa ta yi a yaro yau kuma ya mutu a yau ya za a yi shi ba yan karabun ba sai mu ce babu laifi domin lokacin da za a yi bai kai ba ba matsala ana nufin ya riga kai kwana ta bakwai ana da hali na a yanka kuma aka ki haka kamata ka fahimci magana ne amma an haife shi yau to ya za ka yi da wanda ya zo kuma an yi barin sa misali ko ya zo a yau akan ce ya ba muka ce ya koma ba ne ma ya koma sai da magana ta tsare saboda ka ba dama ka ce a wannan shikenan a ce kuma laifi ya hau kan yana sana ce wa an ruwaito wata magana an qatada daga al katadata qatadata ibnu da'ama saddusi babban malami cikin almajiran abdullahi bin abbas aidan cewa annahu yuhramu shafa wal to ashe magana tana da ƙarfi za a haramta ma iyayensa ainihin cetonsa inda ba su yanka masa ba kuma lokaci ya wuce kuma babu wanda lili to sannan kuma abu na gaba ta yi shi a tuhu na shi a saliya a tattage shi tattagarsa tattaga mai kyau ma'anar tattaga reno a tado da shi a ɗora shi a ɗibiya shi a kan turba mai kakiya wa himmuhu da kuma kiyaye shi himban kamila kiyayewa cikakkiya marhunin bittabiya suka ce wannan shi ma kafin ya samu wannan gatin zai in kun yanka masa ragonsa na suna duk dai wajen fassara ma'anar marhun qala ibn al-qayyim babban malamin shamsuddin abubakar ibn al-qayyim akwai hanya biyu da ake kiran sunan malamin ko da ke ce qayyim lil jawziya ko ke ce ibnu qayyim ibnu qayyim na cewa فكانت الأقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له وسجنه yace yanka ragon layya wato kamar fansa ne ake ma yaro da kuma tseratar da shi daga cafka da shaidan ke masa da kuma sashi a burkuku duk dai a nuna miki muhimmancin yanka ragon suna qala al-khattabi babban malami abu sulaiman al-khattabi wanda ya fara ma bukhari sharhi yake cewa waqta lafan nasu malamai sun kara maduna ilimi fi hada dangane da matsalar yanka aqiqa wa ajwadu ma qila fi mafi kyawun abinda malamai suka faɗa dangane da wannan matsala ma zahaba ilayhi al-imam ahmad shine abin da babban limami Ahmad bin Hanbal ash ya ya tafi akai rahmatullahi alai qala yace haza da shafaa ai yanka ragon nan na suna fa ceto ne da yaro da shi zai iya tsayawa gaban ubangiji wajen ma ceto kaddara inda ya mutu yawo yuridu annahu idza lam ya'qa anhu fama tiflan lam yashfa fi abawayhi ma'ana in ya mutu yana roba ba yanka masa rabo ba to ba zai iya yin ceto ga iyayensa ba wal nabbihu ila ba'd al umur yake cewa to za mu faɗakar da ku za mu ja hankali zuwa ga wasu daga cikin al'amura da ya kamata a kiyaye awwalan anna nasikata mukhtalafun fi wujubiha yanka ragon suna malamai sun kara ma juna ilimi shin wajibi ce kai ba wajiba bace akwai wannan wal arjahu. amma magana mafi karfi mafi rinjaye alwuju dole ne kawai yanka ragon suna dole ne lil ahadisin lati ta'amuru bi zalika saboda tuni tarin hadisai da ke umarni da ayi haka wannan yasrifa anil wujubi sarihin babu kuma wani abin da ya kautar da hadisin daga wajibci saniyan na biyu inna laha asaran fi tanshi'at at yanka ragon suna na da tasiri wajen tattagar yaro tattaga yani tarbiyyantar da shi da kuma da shi na uku ha shukur lillahi azza wa wata alama ce ta gode wa Allah da ya ce ci wannan baiwar Allah ya raba ta da wannan ciki lafiya alama an amabihi min ni'matil aulad a shi kaga dole a gode ma Allah ke na hudu innaha tashmalu dhakara wal unsa yanka ragon suna ya kunshi namiji da mace kama fi hadisi ummu karzin kamar da cikin hadisi ummu karzin inda take cewa annaha sa'alat annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambayi annabi dangane da al-aqiqa sai ce mata anil ghulami shatan wa anil jariya shatun na'am da namiji nawa rago biyu ya mace nawa wala yadurrukum dhukuranan aw inasa ba da matsala in kun so ku yanka rago kuma ku yanka tinki a yayi mun tsallake rabi ko na goma sha da shafi na ashirin da nawa kenan wahiyya bi manzilatil nusuki inda ahli ilm in kin ji an ce an nusuk to yanka ragon suna shine an nusuk gun wasu malaman fala yajibu fiha arja ba a yadda a yanka ragon suna a rago gurgu ba shine arja ba a yanka gurgu ko mai ɗingitawa ba za a yaka ba wala maksura ko wanda ƙahonta ya kai saboda ka in aka je siyo ragon suna aka kawo mai kawo ka da ce a'a ai kawon aka yake wala mariba haka ba za a yanka mara lafiya ba ta bushe saboda ciwo ba za a yanka ba wala aura haka mai ido daya daɗa nama kauniya gaba daya wala babu min lahmiha shay'un ba a sayar da wani abu daga naman ragon suna haka shi ma na layya ai wala min jildiha haka ba a sayar da wani abu na fatar ragon suna yau haka shi ma ragon layya in an yanka ba a haka ko ya akulu minha ahlaha ma'abota ragon layyan ragon sunan su za su ci wa ya ne su yi sadaka wani su kuma ciyar da mutane har ma an ce idan ita matar aka ba ta kaso mafi yawa na naman ta cinye an yi daidai kwarai kuwa naman sunan aka sa gida uku aka ba ta biyu cikin uku ita kadai laifin. ba laifi ba ne ba laifi ba ne kuma ana yin sadaka wannan sunani yana daga cikin sunnoni allati haffa alaiha annabi wanda manzon Allah haffa ya kwadaitar ya zaburar ayi ne haffa menene halqur ra'si a aske kan yaro da aka haife shi قال ابن القيم ابن القيم wato yana yawan faɗin ibn al-qayyim saboda yana da littafi musamman akan hukunce hukuncen haihuwa mai suna tufatul mawdud bi ahkamil mawdud ibn al-qayyim yana cewa rahmatullahi alayhi قال أبو عمرو ابن عبد البر shi ma ya ciro daga maganar babban malami ibn abdulbar annamiri al-andalusi malamin da aka ce duk cikin waɗanda suka yi magana akan fiqhul muwatta kusan ya fi su yana da littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal athar wal athari ana kiran kiransa faqihul maghrib to ibn al-qayyim yake cewa ibn abdul bar ya ce amma halqu ra's as-sabi inda al-aqiqa fa inna al-ulama kanu yastahibuna dhalika amma aske kan yaro a yi masa ƙwaryar molo ta tattattar to wannan abu ne da malamai suna son a yi haka to ka suna ita ce rana ta bakwai a yi aski akwai al'adar da muka taso muka ga ana yi a ƙasar nan sai da gance ana aski ana aski ana aski wanzamin zai zo a riƙe yaro yana yi ana ɗan jefa sadaka na jefa zaka je ji ana faɗa ana aski wato kama ana tilata ku zo ku zo ku zo amma nan babu dalili a ce ana faɗa ana aski wa an aliyin an samu daga sayyidina ali shine ali ban abi talib wanda ya musulunta yana da shekara takwas yana cikin yara kuma yana cikin jarumai waɗanda jarumtakarsu ta kai fiye da yadda kake tsammani an samo da gare shi Allah ya kara masa yadda ya ce akka rasulullah manzon Allah ya yanka ragon suna shine akka an hasan a madadin hasan bishatin ya yanka tinkiya ne wa qala sai ya ce ya fatimatu ya ke fatima ihlaqi ko ihliqi ra'sahu je ki aske kansa ashe wannan ya nuna maka ita ma uwa za ta yi وتصدقي بزلد شعرة فضة gashin kai shi da kika aske ki mulmula gashin ki je ki yi sadaka da gwargwadon ma'auni ko ki ce awon azurfa a bazan sadaka sai ba mu da azurfa ya za'a idan aka haihuwa kika aske gashin kan yaro to sai ki ɗauki gashin ki kinta ta ki ce to ga naira ɗari biyar sadaka haka suna nufi saboda idan ka ce gashin za ka je ka auna a sikeli ya baka naira nawa ne to ainihin sa ba zai kai har ya abu ne sai kawai ki tasha ki sadaka sadakan nan ba za mu ce kaza ba ki ba mabukaci misali kina iya ba alhajiri ko ki ba wani magidanci ko ki ba maraya ko ki ce a aika da wannan sadakar asusun masallaci wajen aikin da ya kamata duk wani abu kun gane qalat ta ce fawazantu sai na auna gashin kan alhassan alhassan ne ko kana wabnu dirhaman sai zama to daidai ma'aunin sa dirhami ne abu ba a hamin ko wani bangare dirhami shi ke na ne tsaya to ya maganar aka gashin kan yarinya dan bai magana ko ko na aka kan yara ma masu askewa ne dalilin ku marasa yi ne dalilin ku mu fara da masu askewa kin ce kuna yi ko mai dalilin ku hmm. sai ku yi musu ko shi ne kawai dalilin ku waɗanda ba sa yi ne dalilin ku me dalili wanda ba sa yi to gaskiyar magana ina zuwa kun gani wannan magana malamai sun ta kara ma juna ilimi amma mu abin da ya fi karfi a wurin mu mu ba mu aska kan ba za mu aske ba dalili walai ta zakar kalwanta ita ai ba namiji ba ce ɗaya kenan ita mace a ɗabi'ar ta gashin kanta a dole a dole na yi ba mu da hadisi dai magana hadisin dai magana kan gulam ne gulam ne ce gulam kuma bai ce da ya ce walad da mace ta shigo ku kalli hadisin gulam ce gulam kuma namiji ake nufi saboda ya ce ana sai fitsarin alhulam a yi faruwa amma aljariya kenan ya bambance miki hulam da jariya masu cewa a yi to gashin kanta wai wai yi gashin kan kazanta ne ya kamata a aske shi to in kun ce kazanta ne me yasa kuke cewa mustahabi ne kawai a busar da shi ana zai kuce wajibi ne to ba ma ainihin aske gashin kan yara mata dalili saboda ado ne gare ta amma ya mace muna namiji muna da hadisi karra a kai wallahu ala arraba shayarwa ثم ينبغي للأم العناية بإرضاء المولود نعم حتى fita. sannan abu na gaba ya kamata ga ainihin uwa ta mai da hankali ta yi inaya wajen shayar da ɗanta ta shayar da shi har zuwa lokacin yayi أهلا وسهلا مرحبا أهلا بكم مرحبا حتى الفطام har lokacin تو إنا ما سبا ba yaro fodun تاني في cewa akwai akwai akwai wasu likitoci a ingila an ce shekaru daɗewa wato masu kula da wato pediatric cututtukan yara an ce sai da suka yi lissafin yara sun kai wajen ko dubu tamanin da suka mutu saboda hana musu nonon uwa kawai sai mace da ai ita ma'aikaciya ce ba ta son disturbance sai ta ɗauko nani a sofi da botul akan haka yara fiye da dubu tamanin sun mutu saboda an hana musu asalin abincin da mai duka ya aji saboda Allah saboda haka bai kamata mace musulma ta shiga cikin wannan rodon ba ruwan abincin nan Allah ya ajiye a jikinta kar ta haramta mata ai mun karanta a baya wato mafi girman laifin mutum ya tozarta wanda ciyar da shi ta haushi ba mun karanta a baya ba to kin ga idan kika hana masa ruwan nono to wannan tozartawa ce amma idan ya ki karɓar nonon uwan ne to wannan kuma wata magana da wani sai ya nemo mai shayar da shi amma uwa har ma ana son a ƙasar hausa akwai irin kunun kanwa ne ko da ake saboda ya tsatsafo da ruwan nono dai wannan muhimmi ne saboda wannan ruwan ai babu shi sai lokacin da mabukacin in ya zo sannan ki hana shi ki kanki in biki wancan aiki tana ne gare ki yakan tara haifar da cututtuka amma da yake sun ci gaba sai a je a yi allura saboda a kawar da to wannan musulmi ba zai yi wannan ba kun gane ko ويرشد الله سبحانه والرضاء الطبيعي شاير دياره ما شرى شيء طبيعي شاير دلوم شاير وسبب مئة natural breastfeeding وأن أتك الكروبة بقوة له أثر كبير في تنشئة الطفل وصحته والله ينادى تاثيري wajen tattagar yaro da tattago shi da yi maka tarbiyya da kuma lafiyar jikinsa har suka ce yaro in yana shan nono a daidai lokacin za a ga a wani lokaci yana kallon uwar yana kura mata ido sai da gizon sirrin ba kun sirri suka ce wata ajiya ce mai duka yi wannan ba ita ce uwata ina tare ne ai ba ga yake yi ba amma sai muna nan ai la ilaha illallah la ilaha illallah to kin zo kin hana masa wannan alkhairin saboda wai ci gaba ba daidai ba ne an gane ko sannan Allah ta'ala ya shiryar da mu yani iyaye an yurdina auladahunna sanatayn kamilatayn liman arada an yutimma ar wato in iyaye suna so su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu dindi amma ga wanda ke so ya cika shayarwa kenan ki ce dole ki ce da mai gida dole ne sai shekara yau ba ki da dalili domin Allah ce liman arada an yi ki barba ga wanda ke so wani ba ma so akwai yaron da a shekara ɗaya da rabi ana yaye shi wani ma gasa da haka wata mata taɓa ce da nimala akwai yaron da ke yaye kanshi da kanshi kawai da shan nono to kun gani sha'anin ubangiji na da yawa amma idan kuma mata da miji suka yanke shawara sai ya kai shekara mai cik sai mu ce dama Allah ce walware da ci ina a wula da hunna haulai ne kamilai ne liman za a yi tunna raba'a iyaye su shayar da 'ya'yansu shekaru biyu dindin amma ga wanda ke so ya cika shayarwa خلاص kun gane ko li'an tifla saboda shi yaro a lokacin ya tashiru hanan al'um har ma yakan ji wato tausayi na uwarsa domin yakan kalle ta a lokacin ya tashir yana samun filin na ainihin tausayinta da jinkanta fi a sana'in raba a lokacin da yake shan nononta wa huwa bi hajatin ila dalika yana da matsalanciyar bukata zuwa ga haka wa qad asbata tibbul hadith in kita ce tibbul hadith shine kamar ta ce ilimin likitanci irin na zamani ilimin likitanci a zamananci ya tabbatar da أن هناك ارتفاعا في نسبة الإصابة بأمراض الأطفال ووفياتهم الذين يرضعون الرضاء الصناعية wato akwai statistical data medically masana likitanci sun ba da alkaloma cewa wallahi an samu irtifa'an dagawar adadin mace-mace da yara suka yi ta yi a dalilin cututtuka an gane a dalilin raba'a astana'iyya raba'a shayar da nono iri akwai raba'a sana'iyya akwai raba'a tabi'iyya shayar da nono na asali nonon uwa zuwa ga yaro ana kiran sa raba'a tabi'iyya to wannan shi ka alkhairi akwai raba'a kuma sana'iyya shine tudun bottle ai wannan kawai daga ainihin chemical da ake dura ma yaro a dura masa dura masa dura masa shi sa hatta kafashin da suka ci gaba sukan taimaka ma iyaye wajen shayar da nono duk sun tabbatar ba abin da ya fi kyau kai da nuna uwa ubangiji na kuskure ne baya kuskure akwai hikima da kasa ya aji wannan abincin a jikin uwa shi yasa in akwai abin da za ka ci ya ƙara taimaka ma ruwan nono ya waita to wani abu ne muhimmin shi ne ya ba ta haɗin kai a kan haka kun gane ko kama an ta at-tabi'iyya mufidatun lil haka ma shayar da nono irin na asali wasu na kiransa na gargajiya to yana amfanar uwa sosai ta wace fuska fi sihatiha wajen lafiyarta rahin da mahaifa ba'da wilada bayan haihuwa wal jihadul haɗumi. kuma yana taimaka ma karikicin markada karikicin markada yana matuƙar samun taimako da ita uwa idan ta yi abin nan abin da ake cewa karikicin markaɗa shine digestive system wato aikin ga abin da kika ci ai akwai digestive system ko eh marto shine ana kiransa aljihadul hazmi karikici irin na markaɗa na samun taimako kwarai a dalilin shan nono ina so in zo kwana da dalilin lokaci ya yi ba da zama ya yi ƙarasa kuma amma dai alhamdulillah amma mun mota mu mota mu ya yi kama annan al-islam kama annan al-islam harisa على ذلك فأباح للأم المرضع أن تفطر في رمضان إذا كان الصوم يؤثر في رضاعه yadda musulunci ya kwadaitar ko harisa musulunci ya yi kwaɗayi ko kice ya kwaɗaitar da a shayar da nono da haka ne fa'a ba ya halatta ma uwa ma mai shayarwa ta ma sha azuminta ko a watan ramadan da sharaɗi idan kana saumu idan azumin na ta yi zai tasiri wajen shayar da nono ah, sun ce to gaskiya tambayoyi ne ko to ku duba su gaskiya in nayi azumin nan to zan wahala ruwan nonon ma zai kafe yaron zai wahala to kai tsaye ta sha azuminta kuma kamar da muka sha bada mata ba ma sai ta rama ba ko za ta ciyar ne ko da zai fatawa kusan gida hudu ne akan wannan ah, mas'ala ina so mu garzaya mu je mu tsaya addu'a ne ولعل من أسباب عدم عطفك الآباء على أبناء على أمهاتهم وكثرة العقوق في هذا العصر عدم رضا الطبيعية yake cewa la'alla mai yawa ma daga cikin dalilan da ke janyo rashin tausayi da wasu 'ya'ya ke nuna ma iyayensu mata yace daga ciki wa kasratil uku daga cikin abin da ke janyo yawancin butulce ma iyaye fi hadha al a wannan zamani adam rafafadiyya in shayar da yara nono uwa a to bata ba shi nono ba saboda haka bai ma santa ba sai a cire tausayinta daga zuciyar shi kuma wallahi gaskiya shi yasa a kasashen turai abu ne mai sauƙi ga garo ya mara uwarsa Allah kuwa ya gaya mata bakar magana Allah ya shi to ai shine muna ta tambaya menene dalilin hana ba yaro ruwa ta yake wata shida ni dai ina bayarwa a gidana ce ba shi ya sha waje an zami mallaye kulle shi wata yarinya a cikin ku cikin ɗalibanmu a sahaba na taɓa tambayta yan kuntuna wasu shekara ko ɗaya ne baya bayaninta eh ai an gano dama akwai ruwa isasshe a nonon uwa to idan aka ba shi kusan an yi duplication mai kare kan kare saboda wani system dinsa a lokacin bai kai ya karbi kare sama da bukatar jiki ba haka dai suka nuna to me yasa kuka ce a wata shida a bashi shi a nan kayan jikin nashi ya haɓaka ne ko wallahi ba ma jari-jari duk abin da ya zama ilimi ne muna yarda da shi amma ni abin da bai kama hankali na da dalili ba ba rawana da shi yaro yana kishi kuma in ka ba shi za ga alamar ya ji daɗi ka ka ce ba za ka ba shi ba na sai in an tabbatar da wani dalili a mai dikalance cewa wannan abun hatsari ne in ba haka ba ni ban san wani dalili akan haka ba أقول قد لهم شارك أتذكو وأما الرضاعة أوكي ولما للرضاعة من أثر في المرتضي سوى ده شاعر وأتنا للتحديد كما ده ياو شيطة أن يقول الله سلام نهى يايهني أن تسترضع الحمقى النبي يايهني أتوقو متي إرقوا دهو تشاهد نون إني واواجه ta ce hamka saboda in ba a yi hankali ba sai yaron ya sha watan a nono ba wasu yakan ce a ya sha a nono ne ba yana faɗa ba idan uwa hazika ce tana da ƙwarin hadda wallahi ana sa rai ɗanta zai sha wannan baiwar a cikin nono shi fa annabi ya hana a ɗauko wadda take wawuya alhamka ta shayar da nono ƙala gunu kafin babban malami ibn qatil ya faɗa a cikin tafinsa hashiyatul rawda a rawdul murdi cikin littattafan mazhabal hanafiyya ya faɗa yana cewa ta'alikan yana mai shari akan wannan hadisi li'anna li a ta'siran fi tiba saboda shayar da nono wallahi yana da tasiri a ɗabi'ar yaro sun maƙala sannan yace wa hakal babban malami alƙali ya hakaito magana anna man irtada'a min imra'atin Hamka kharaja alwaladu ahmaq duk wanda ya sha da ɗansa mace wawuya ta sha da shi akwai yiwuwar yaron shi ma ya zama garan homatsi wato wawa a dalilin ya sha nono daga garan homatsa shi ma zai kasance garan homatsi wa wanda ya sha nono min sayyi'atil khuluqi daga mace mai mummunan hali ta'adda ilaihi mummunan halin zai yana so zuwa ga shi yaron wa man wanda ya sha nono min bahimatin daga dabba dabba kana da zai zama wawa ga raho mutum kal bahima wannan aka yake wanda aka shayar da shi nonon zaki zai ɗabi'a na zaki akwai sirri sosai sosai cikin shayarwa saboda karra iyaye mata musulmi ke sakaci da wannan baiwa ce Allah ya ke ɗa mace da wannan kyauta da wannan alkhairi duk wanda ka gan shi a duniya kowaye shi sai da sha nonon nan a yanayin da Allah ta'ala ya tsara mai to bai kamata a yi sakaci da wannan baiwa ba a aje shi a ji a ce ana wani filin bottle ya kamata mu kiyaye lokacin da ya kawo jiki sai gaba ta ƙarshe ko gaba ta ƙarshe نعم هي الدعاء to وقال ابن قدامه kuji da kyau babban malami ibn qudama wannan wani bijinin malami ne cikin malaman mazhabar hambaliya kusa kullum yana da littafi mai suna al-mughni al'imamu zurairi ne sai da ya karanta littafin al-mughni so 22 abar himma kawai kuma littafin zai kai kusan volumes kusan goma amma ya karanta su 22 taskashi himma ba su da lokacin batawa kawai zurairi ne عرفتم؟ ابن قدامة المقدسي يا فقط كتابة المغني يتي فإنه يقال هرما أنا تشيوا إن الرضاعة بغير الطباع كو؟ لا يغير الطباع lallai shayarwa na canza mahali kwarai kuwa mutum wanda ya sha nono daga mace saliha sai je sha na wata ba saliha ba to wannan ta ƙarshen in ba a yi sa'a ba zai canza masa halin sai zama to ba da kirki ba Allah kyauta da haka sai mala yace fa kaifa bi ashabil halid sana'i to me zaka ce ga masu industrial milk milk irin na ma'aikata sai ga aje ko gurbin yanzu akwai wai abin da suke kira wai bankul halid milk bank akwai yanzu an samu ci gaba akwai milk bank bankin madara hai wannan duniya kaga da akwai bankin jini blood bank wannan is okay to yanzu nan a irin su usa har da turkey sun fito da eh, mai aka ce ne milk bank to malamai sun ba da fatawa akan haramcin amfani da milk bank kuma wallahi shine zama lafiya eh, ibn usaimin ki yace da misali ok abinda suke cewa miji da mata kawai sai su tafi banki su tafi ainihin asibiti sai wallahi yaron baya shan nonon wasa ta kace to ai muna da milk na mata yi da yawa ga sunan an tafi kuma ce da kai highly hygienic so an keɓe sai ku sayo madarar a jiya sha mai to inda matsalar take shi ne ka ga nonon wata ce ba a tun wace ce ba madalla akwai yiwuwar yaron nan da ya sha je aure yar wancan ko ba zai yiwu ba to kuma cikin mataye da Allah ce ce mata alaikum ai ce wa akhawatukum min ar your foster sister sister haramun ne ka aure ta to akwai yanzu haka suna da ainihin milk bank suna jin bai zo mana nan ba tukun Allah dai kiyaye kamar da suke da spam bank a ungu bankin mani shirin ya kai inda ya kai ya ta kun da rakumanci da agwagwancin ya kai inda ya kai Allah ka kyashe mu saboda haka ya ne fa kaifa bi ashabil halibi sana'i me za ka ce game da waɗanda suke amfani da industrial milk shi ne wanda muka yi bayani allazi la yudra basdaru wanda ba san ma daga yana ya fito ba daga kafira ce daga mahaukaciya ce da come on kun je kun tattara kun bayar yaro ya sha wala man sana'ahu ba a san ma wane ne ya shi ba to masu shirya daura sun ce gaskiya lokaci yayi kuma kuna bukatar a karanta addu'a ma ina gani mu kwana kome kuka ce yawa addu'ar kuma muna la'akari da eh to ina gani burin mu dai kun sani mun so mu so littafin ne gaba ɗaya yau tunanin mu kenan amma Allah cikin ikon ta kun ga an tashi da sai da Allah ya kaddara mun fara karfe takwas sannan jin wata kil to da kira yanzu muna kusan kusan shafakan karshe ne o oh, kun dauka da gobe ne kwai eh, yau da gobe ito eh, abinda ke akwai to me kuka ce don hmm. muna da karanta littafin irinsa ne gobe amma amma ina zuwa in zai yiwu amma in har za a zo ina iya duba in tun da karatu ma zare kila sai bayan sallar magariba amma na matan akwai shi wannan littafin wanda suna su gaskiya ba daura ba ne kawai karatu ne da lokaci a tashi yan mintuna saba amma na ga shi kwab daya kun cinye ninki ba ninkin abin da aka yi da su to ni na fi son dama ni ba na fi son an gaba da shi sai mu je ga wani in ba a yi sa'a ba kafin a sake wannan zama za ɗauki lokaci ga wani. to da haka ok mu zo gobe da yardar Allah eh, amma mu yi ƙoƙari ku yi alkawari duk mukumukun sanyi ku zo karfe takwas yayi duk sun yi ku zo ina zuwa ina zuwa in ya yi tsanani to da Allah kar mu ci takwas da rabi in ya yi tsanani an yi jinkiri kar a wuce takwas da rabi kai a dawo ba takwas da kwata da yardan Allah mu zo don mu samu ina sa rai da yardan mai duka za mu iya samun dama insha Allah ta'ala da haka Allah ya amsa mana ya ba ku ladan halartar wannan daura ya kuma ba mu ikon kammalawa da amfani da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته